barkamu da wannan yammacin na talata wanda shine yini na goma sha takwas ga watan biyar watan jimadar kula na shekarar musulunci shida bayan hijira daga makka zuwa madina wanda shi dace da yau muna ainihin sha tara ga watan sha ɗaya na shekara ta 2024 miladiya da ci gaba da darasi daga littafin riyadu salihina na shehin malami yahaya bin nawi rahimahullah a wannan masallaci na ainihin kwanar rimbo a nan ainihin kwatano idan ba a manta ba muna cikin ainihin littafin riyadu salihina kamar da muka faɗa yau za mu tashi ne kan babi wanda yake mala ya kira shi da babun fi nahyi anil bid'i wa muhaddithatil umuri muna fatar Allah ya muna jagoranci cikin abin da za mu karanta cikin wannan bayi mu samu daidai abin da ke sa da umarni mu aiki da shi abin da ke ciki na hali mu nisance shi na'am babi namu na yau yana somawa kamar haka shine babi na sha takwas a cikin wannan littafi saboda bala ya ce babun fin nahayi anil bida'i wa muhaddathatil umuri wannan kofa ce ta ilimi za mu shiga cikinta mu samu hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda za su yi muna hani الله في وجود الانتهاء لذكر الله وما يقوله Aha. Ba mu karanta shi ba ko? A mun karanta shi. Hmm. Mun karanta shi. <laughs> Yauwa gaba ɗaya mun karanta shi. Hmm. Saboda haka malik ke cewa wannan kofa ce ta ilimi za mu shiga ciki shine babu kofa ce ta ilimi za mu shiga cikinta mu samu hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam da wasu ayoyi da mala ya fara buɗe babin da su wanda za su yi muna bayani akan hani akan bid'a da kuma abubuwan da aka fara saboda ka na al'amuran addini ini wa muhaddathatil umuri mali ya fara buɗe babin nan da ayat alqur'ani da cikin suratu yunusa aya ta ainihin talatin da biyu amma magana ta so mutum aya ta talatin da ɗai wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a ciki yake cewa قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق to sai daidai ne inda malam ya dauka ba ma za ba da haƙƙi illa dalal an la tusrafu ubangiji ta'ala a cikin wannan aya ta suratul yunus aya ta da talatin da daya Allah ta'ala na magana da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ce da manzo Allah daga ga ya mu mushrikai ya ce musu kul man yarzuqukum minas sama wal wa yake azurta ku da ruwan sama wa yake sauko muku da ruwan sama wa yake ba ku ruwa sannan wa yake azurta ku da abincin da kuke ci ruwan saman ya sauko lokacin masu aiki na noma manoma za su tafi su shuke gonakinsu a su gonar masara ko shinkafa ko ainihin dawa da gero da sauransu duka ta dalilin ruwan nan da Allah ke saukarwa daga sama wanda yake azabta mutane da shi ta dalilin su ne za su je su shuka da suka yi shuka kuma Allah ta'ala shi ne ke azurta su da fitowar shukar shi ke fito musu da shukar da abin da suka shuka sannan kuma shi ke sa abin amfanin gonin ya girma har ya kai ya fitar da kai har ya bada amfanin da ake nema gare shi Allah ne yake azurta mutane da wannan ka tambaye su wa yake azurta su da ruwan sama wa yake azurta su da ainihin shuke-shukensu da ciyawa da itacen dabino da inibi da sauransu su yi har su sa abin da za su ci daga gare su saboda haka Allah subhanahu wataala yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye mushrikai ya tambaye su waye yake yin wannan sannan amman yamlikum sam'a wal absa waye yake mallaka musu as-sam'a ji jin da mutum ke yi waye yake halitta musu wannan ji Allah shine yake halitta mutum ji ya baka ji har ya zanto kana jin magana kana jin abin da ake faɗa a lokacin da ake magana da kai kana ji Allah ne ke ba da shi idan Allah subhanahu ta'ala ga dama sai an sheji sai zanto an shekara ana maka magana ba za ka ji ba kamar yadda muke gani ga wanda Allah subhanahu ta'ala ya so kasancewarsa kurma sai ga zance ya baya da shi saboda Allah bai mallaka masa jin ba bai ba shi jin ba baya jin duk abin da za a faɗa yace da kuma wal afsa wa yake mallaka muku gani ganin da kuke gani Allah ne Annabi sallallahu alaihi ce tambaye su waye ke ba ku ganin da kuke gani ko ganin da ke da kuke gani da shi ya halitta muku ganin ke ne wala usa wa man yukhrijul hayya min al mayyiti kuma ka tambaye su waye yake fitar da mai rai daga matacce ke ne mutum daga mani wa yake halitta mutum daga mani mutum shi ne mai rai wanda yake motsi ya tashi ya tafi ya yi magana mai yiti kuma shi ne mani kuma wa yake fitar da tsuntsu daga kwai tsuntsu shine mai rai kwan kuma shine matacce inda baya motsi baya komai sai Allah subhanahu wataala ya fitar da mutum ya fitar da halitta ta tsuntsu wanda yake mai rai mai motsi har ya tashi ya fira daga jikin kwai wa yake yin wannan wa man yukhrijul mayyita wa yukhrijul mayyita min al-hayy kuma wa yake fitar da matacce eh, daga ainihin mai rai shine kaman ainihin mani daga cikin mutum kaman kwai daga cikin tsuntsu wa yake fitar da shi Allah subhanahu wata'ala ce da sannu za ka ga sun ka amsa fa sai na Allah za su ce maka Allah shi ne ke saukar da ruwa daga sama ba wani kafirin da zai ce akwai wani abin da yake bauta mawa wanda shi ne ke saukar ruwa daga sama saboda kuma za su baka amsa cewa Allah shi ne yake halittar mutum daga mani kuma shi ne yake halittar tsuntsu daga kwai kuma shi yake fitar da mani daga mutum kuma shi ke fitar da kwai daga tsuntsu kuma za su baka amsa cewa Allah subhanahu wa ta'ala ne bai yi wannan ba sai kulun Allah da sannu za su ce maka Allah shi ne mai yin haka ya ce musu to fa kun afala tattakun ya ce musu to ba za ku ji tsoron Allah ba ku bi umarninsa yi abin da ya sa ku ku hannu da abin da ya hana ku kada ku aikata abin da ya hana muku shirka da sauran ayyuka da sako saboda haka tun da su da kansu mushirikan Allah ta'ala ce in za a tambaye su waye yi yin wa'annan ababen za su ce Allah to Allah nan da suka ce shi ne yake sauko da ruwa daga sama shi yake mallaka ma mai ji ji da yake ji da shi shi ke mallaka ma mai gani ganin da yake gani da shi sannan shi ke halittar mutum daga mani tsuntsu daga kwai wa yudabbiru al'amra ko kamar ya al'amra wa ke kula da al'amarin sama na halittu da al'amarin halittu na ƙasa da waɗanda suke tsakanin sama da ƙasa shi ne fasai ƙoron Allah za su ce maka Allah to Allah nan da za su ba da amsa su ce shi ne yake yin wa'annan ababen to fa Allah rabbukum alhaq shine Allah rabbukum alhaq wanda shine ubangijin ku na gaskiya shine ubangijin ku alhaq wanda shine gaskiya alhaq wanda shine bauta masa ita ce bauta ta gaskiya duk abin da za a bauta mawa da ba shi ba to ba bauta ce ta gaskiya ba bauta ce ɓatacciya bauta ce ta ƙarya wanda mai yin ta babu wani abin da aka tanada masa kiyama sai azaba to fa ma sa ba da alhaq illa dhala menene wanda mutum zai bauta ma wanda ba bautar alhaq ba Allah inda Allah anan shine haq ai babu abin da zaka bauta ma wanda ba haq ba illa dhala sai dai bata duk bautar da za ka yi wadda ba ta Allah ba bata ce saboda ka bauta ce ta shaidan idan mutum ba Allah zai bauta ma ba to duk abin da zai yi duk abin da zai bauta ma wa da ba Allah ba to ba bauta ce ta gaskiya ba bauta ce wadda ke ta ƙarya kuma mai shi baya kan ibada ta gaskiya yana kan ibada ta ƙarya yana kan ibada ta bata ne illa dala ba abin da mutum zai in ba bata ba nisantar gaskiya sannan kuma mala ya sake kawo mana ayat da ke cikin suratul an'am aya ta 38 yace ma faradna fil kitabi min shay ba abinda muka bari wanda yake na addini wanda za a bukata a shanin addini a cikin alqur'ani wanda ba mu kawo shi ba babu min shay'in ko min kankancin abinda ake da bukata da shi zuwa addini Allah subhanahu wa ta'ala ce mun kawo shi a cikin alqur'ani Saboda sai dai wanda ba a fahimci ba fasara ba ba a fahimce shi ba sai a koma sunna. Hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam sai a samu shi. Amma ba abinda Allah subhanahu wataala ya bari wanda ake da bukata na addini wanda bai kawo shi cikin alƙur'ani ba. Saboda haka sannan Ubangiji ta'ala ya sake faɗa mana a cikin suratul Nisa ayat 59 yake cewa fa in tanazatu fi shay fa hudu ila Allah war rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir idan ku samu saɓani cikin wani abu wanda wasu ku suna da fahimtar ganin cewa wannan abun halal ne wasu suna da fahimtar ganin cewa wannan abun haram ne wasu suna ganin wannan abun shirya ne wasu suna ganin bata ne to fa rudduhu ila Allah sai ku maida neman tabbatan abin a wajen littafin Allah wani sun ce abu kaza haramun ne suwar sun ce abu kaza halal ne suwar sun ce abu kaza shirya ne wasu masu ce abu kaza bata ne yanzu sai a koma da alkur'ani a gani mai qur'ani ya ce akan wannan abu saboda idan aka bincike alkur'ani daga bakara hannasi ba samu cikakken bayani akan wannan abun ba war rasul sai a koma da sunna yanzu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya hukku ya ya koma zuwa rafiqil a'la to sai a koma akan hadisin sai ingantattu ya koma a bincika hadisi lalle za a samu bayanin abin da su wani suka ce batan nan ne in batan ne za a samu hadisi ya tabbatar da shi ko alkur'ani ta tabbatar da bata ne ko kuma abin da su wani suka ce shirya ne da za a samu wata aya ko wani hadisi wanda zai tabbatar da cewa shirya ne don haka wayanda suka ce batan nan ne sai su haƙura su bar ma wayanda suka ce shirya ne sai a yadda cewa shirya ne tun daga qur'ani ya tabbatar da shirya ne ko ga hadisi ya tabbatar da shirya ne hakan aka samu aji tabbatar da abin bata ne ba shirya ba ne da shi sai a tabbatar da shi akan shirya ne wayanda suka ce bata ne sai su haƙura ubangiji ta'ala ya sake gaya mana a cikin suratul an'ami aya ta dari da hamsin da uku وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن ta'ala ce تعالى وأن هذا lallai wannan addini na musulunci suradi Allah ta'ala ce shine hanyarta hanyar Allah ana ne musulunci mustaqiman kuma ita ce hanya tsayayya wadda ba ta da karkata fattabi'u ku bi hanyar Allah ana ne addinin Allah ne musulunci wala tattabi'u subula kada ku bi wasu yan hanyoyi fatafarraqa bikun sai su raba ku an sabilihi daga hanyar Allah waraka shine dukkan abin da yake bai tabbata Qur'ani ba bai tabbata hadisi ba cire hanyoyi kamar yadda wata rana akan hadisin kamar yadda ya tabbata hadisin ibn mas'ud ibn mas'ud ya ce wata rana suna zaune annabi alaihi salatu wassalam sai ya musu wani zane a ƙasa ya ja ya yi babban zane haka saboda haka ya sake komawa ya yi zane ƙanana ƙanana a su ta bangaren dama ya sake komawa ya yi wasu yan zane zane a jikin wannan zanen da ya shi babba ta bangaren hagu kamar haka yace to wannan shi ne fadar Allah subhanahu wataala yace wa anna hadha sirati wannan shi ne addinin musulunci Ya ce shi ne wannan babban zanen da nayi da Allah subhanahu ta'ala ce fattabi'u ku bi wannan annabi ce shi ne wannan babban zanen babban zanen fala tattabi'u subula ka ku bi in hanyoyi Ya ce su ne wa wa'inda na gehe da shi dama da shi da hagu da shi saboda haka annabi alaihi salatu wassalam ce sai ya raba ku da hanyar Allah ubangiji ta'ala kuma ya faɗa ha ila yau a cikin suratul ali imran aya ta 31 inda yake cewa qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum idan kuna son allah to ku bi manzon allah sallallahu alaihi wasallam ku ba abin da manzon allah ya zo da shi bauta ma allah da shi to yuhibbukum allah sai allah ya so ku baraka bai yiwa ka ce kana son allah saboda haka amma kuma ka ki sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka dinga kirkirar naka ayyuka daban waɗanda suke tsabbata a sunna ba kuma ka ce kana son Allah wannan ba zai yi ba in kana son Allah to shine ka bi abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to sai Allah ya so ka ko ku bi abin da manzo Allah ya zo da shi sai Allah ya so ku duk wanda yake baya bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to saboda ka in yayi da'awar shi mai son Allah ne to wannan aya ta karyata shi karya yake bai son Allah saboda ka da'awa ce kawai ta baki sannan kuma wa ku zuru ba? wannan sai ya zama dalili bin sunnar ranar sallallahu Sallar. wasallam dalili ne na Allah ya kankare ma mai shi zunubansa a shi riko da sunna na sa a rika gafarta ma zunubanka yace kai addinin ka duk abin da zaka yi zaka bi ne abin da annabi ya zo da shi komi kyawun abinda bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ba duk wanda aka kawata maka shi aka ce ai kaza da kaza ne tunda ai uh, la ilaha illallah karatun qur'ani ne salati ne saboda duk da haka sai ka bari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi din nan ya koyar ya yi shi ka wal ayatu fil babi kasiratun ma'lumatun malai ayoyin da ake iya amfani da su a cikin wannan babi suna da yawa kuma sananni ne wajen malamai wanda kowane ɗaya daga cikin su ana da shigar da shi cikin wannan babu ai bayani shi wa mala hadisu fa kasiratun jiddan ce hadisan da za a kawo a cikin wannan a ai amfani da su cikin wannan babu su ma suna da yawa kwarai to raka ba duka ba ne kawo ya dai kawo yan kaɗan masu yawa na nan wanda duk za a yi amfani da su a cikin wannan babu wa hiya mashhuratu kuma sananni ne a wajen malamai wa naqtasiru ala tarfi minha malaci za mu takaita kan wani bangare daga cikin hadisin ba duka za mu kawo ba hadisi na farko ce an aisha ta radiyallahu anha qala an karbo wannan hadisi ga uwa da dukkan mumini Ya dake annabi aisha Allah ya gara mata yadda ta ce ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mulmumini da aisha Allah ya gara mata yadda ta ce manzo Allah zina da aminci Allah tabbata gare shi ya ce man ahdasa fi amrina haza duk mutumin da ya kirkiri wani abu cikin addinin mu shine fi amrina cikin addinin mu ina cikin addini ba abin da ka kirkira wanda ba addini ba abin da ka kirkira cikin addini kace wannan abu a yi shi addini ne za a samu gafara za a samu lada za a samu aljanna ya zama addini ma laysa minhu wanda kuma babu shi kai ne ka kirkira abin ka ka kawo babu shi saboda haka ba kabi bane kai ne ka kawo abin ka ake gibin ka fa huwa raddu an maida maka da abin ka Allah baya so baya ba da lada bai da bukatar sa saboda ga komi kyawun komi yawan kashe kuɗin da ka yi ciki komi wahalar da ka ba jikin ka to matuƙar dai kai ka kirkira abin ka ka kawo babu shi a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a yi shi ba a lokacin sahabbai ba a yi shi ba lokaci da kaifiya duk babu shi a wannan lokaci to kai ne ka kirkiro abin ka kai masa lokaci kai masa kaifiya ga irin yadda ake yin sa ga lokacin da ake yin sa amma lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam duk babu wannan abu ko menene shi to an maida maka ba ka baka lada da an maida maka abin ka Allah ba ya son abin da wani zai kirkira ya yi wanda ba manzon sa ne ya kawo ba shi kenan saboda ka da zana an ce maka wannan aiki ne ka yi shi zaka samu lada zaka samu gafara saboda ka amma babu hadisi babu ayi qur'ani babu hadisi in ma za a kawo hadisi ko ayi qur'ani kirkire kirkire ne kawai za a yi kame kame ne za a yi saboda ka wannan ayar da aka kawo babu wani magabaci da ya fassara ta da wannan abin da mai shi ya fassara shi me yake tabbatar da wannan magabata ba su ba kamar kada mutum zai kawo wani aiki yanzu ya ce wannan aiki a yi shi ana samun lada ana samun gafa kuma har ya kawo masa ayar qur'ani ya fassara ko ya kawo masa hadisi ya ja ya fassara inda su na baya ba su kawo ayar qur'ani ba su kawo hadisi su ce a ah, lallai babu aya babu hadisi amma abu ne mai kyau tunda la ilaha illallah ne tunda salati ne tunda karatun qur'ani ne abin da suke faɗa ke amma ne yanzu sai su yi tsaurin ido su yi ƙarfin hali su samu aya su mirɗe ta su fassara su ce ai ga aya su samu hadisi su mirɗe su fassara su ce ai ga hadisi me yake nuna babu ayar da suka kawo su ne suka fassara ayar da son zuciyarsu da hadisin Sai da sai a diba a ga magabata sun yi sun yi abinda kace na ayi magabata misali a ɗauki irin su imamu abu hanifa sai imamu Maliki, sai imamu shafi sai imamu ahmad bin hanbal da sauransu sun yi abin ma sahabbai sai ga cewa ai ba su yi ba kuma wannan ayar da ka ja sun ja ta sun fassara ta ko ina amma ba su yi ba wannan zai nuna fassarar ta ta ƙarya ce ta sun zuciya ce inda fassarar gaskiya ce wa yancan ai sun ga ayar da sun san cewa wannan ayar ta yi umarni da abin da su yi da sun yi ka tsoron Allah sun yi ka ƙoƙari kuma littafan nasu su ne ake koyon addini a gare su su ne suka wa mutane babin ainihin ruwa mai tsarki babu yadda za a yi hara, babu yadda za a yi arwalla babu yadda za a yi sallah duk gare su aka koyi arwalla da sallah da komai amma ba su kawo a ba amma kai sai ka kawo wani ya isa mai hankali ya gano cewa wannan kai ne ka kawo abin ka ka girgira amma baya da aya baya da hadisi fa huwa rabbu muttafaqun alayh wannan hadisi ma bukhari da muslim duk sun rawaito shi da haka danka da sanadin zuwa ga ummul mu'minin aisha Allah ta rahmace Allah wa fi riwayatin li muslim a cikin wata riwaya tana cikin sahih muslim annabi alayhi salatu wassalam cewa man amila amila man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rabbu duk wanda ya aikata wani aiki wanda babu umarninmu ga aikin ba mu muka ce ayi ba Allah bai ce ayi babu alƙur'ani ta ce ayi abin da bakar hannasi babu hadisi sahihi ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam ce ayi saboda ka duk aiki duba aiki ne gani ba duk wani aikin da kake da neman lada ko neman gafara ka duba ka gani ba annabi ya ce duk aikin da kai wanda ba mu muka umarni ba inda muka ce ayi kai ne kawai da tunanin ka ga cewa ya dace bari in yi kaza zan samu lada ya dace bari in yi kaza zan samu lada ina sa ran in ne kaza zan samu lada Sare ne kawai irin naka sai ka yi amma babu inda za ka iya kawo ga umarni karara daga annabi sallallahu alaihi ya ce ayi babu inda za ka umarni karara daga Allah wace aya wadda ta ce to annabi alaihi salatu wasallam ya ce fa huwa rabbi kan maida maka da aikin ka baka da ka sha wahala banza in aiki ne na jiki in kudi ne ka kashe ka kashe kudin ka a banza Allah ce an maida maka da aikin ka fa huwa rabbi to raka wannan ahir ne ga dukkan wanda zai wani aiki bari har annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ka cikin aiki gani ayyukan annabi ga sunan da yawa ina ka gama da su bane haka biyo inda aka girgiro ka gama da na annabi ne ka gama da annabi sallallahu alaihi wasallam bale haka ce za ka kirgiro wani ka yi shi kenan وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول سبحكم ومساكم ويقول بعثت انا والساعة كهاتين ويقرن بين اصبعيه السبابة والوسطى ويقول ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة الضلالة ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي رواه مسلم فإرباد بن سارية رضي الله عنه حديثه السابق في باب المحافظة على السنة وانا حديث أن كربوش لك جابر الله قرأه سيدا جابر يتبع الله صلى الله عليه وسلم يا كسنتي إذن ينا قربا قربا شيني وعزي ihmarat aidahu idanun sai su ja su karu kan yadda suke yau da gobe wa ala sautuhu kuma sai ƙara daga muryarsa wa shitab da ghadabuhu siffarsa sai ta zama kaman siffa ta wanda ya hushi gagai shi kaman wanda ya hushi ba hushi yayi ba siffar wa ce haka hatta ka annahu munziru jaishi kai ka ce mai gargadi ne ga rundunar yaƙi na ka ce munziru jaishi kamar mutumin da ko mutanen da suke suna kula da abokan gaba da halin da abokan gaba suke ciki suna ba rundunar yakin musulmi labari da cewa ga halin da wancan suke ciki na an shirya sai da za a tunkare su shine manzo da jesu ya kula annabi da cewa sabba sabba sabbahakun wani wuri sabbahakun nan kuma sabbahakun ku kula da safiyar ku kada abokan gaba su kawo muku farmaki shi da sabbahakun ku kula da safiyar ku kula da lokacin safe shine lokacin da abokan gaba suke wa abokan gaban su girshi lokacin su bayi wanda sa'un ku kula da yammacin ku lokaci ne da abokan gaba suna iya yi muku girshi ba ku da tsammani ba ku da kwanan shiri su ba muku to ku kula da lokacin safe ku kula da lokacin maraki lokaci ne da abokan gaba suke wa mutane girshi shine sabbahakum wa masakun ku kula da wa'annan lokuta wa yaqulu annabi na cewa bu'istu an aiko ni ana ni wasa'ata ka hataini da lokacin tashin alkiyama kaman wa'annan yatsu guda biyu ka hataini kamar wannan yatsa guda biyu yatsa manoni da na tsakiya ta zarar da ke tsakaninsu su ba ta da tsawo annabi ce to tsakanin da tashin alkiyama haka ne ba lokaci ne mai tsawo ba bi ma'ana abin da ya saura ga tashin duniya in aka kwatanta shi da abin da ya wuce mana abin da yawa duniya saura da ta tashi da abin da ta yi baya to tazarar ba za ta wuce kamar ta zarar da ke tsakanin ya tsama nuni da ya tsani tsakiya ba saboda haka annabi alaihi salatu wassalam yake cewa wa ya qarru baina ya jabi yake cewa annabi na hada tsakanin yatsunsa guda biyu haka sai ya hada su shi ne wa ya sai ya hada su da juna haka ya nuna mutane misali yace as-sababatu wal wusna yatsan nan manoni yake hadawa da wal wusna yatsan tsakiya shine haka sai ya haka ce. to ta zarar tashin alkiyama abin da ya zarar tashin alkiyama tsakanin tashin alkiyama da aiko ne ta zarar da ke tsakani ba ta wuce kamar nisan da ke tsakanin yatsa manoni da babban yatsa bai an kada su kaga abin da ke tsakani ya bai da yawa dan kaɗan ne ma'ana aka haɗa shi da abin da ya wuce annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani annabi da zai zo tsakanin su da tashin alkiyama shine annabi na kafin tsakanin su kawai sai tashin alkiyama waya kula annabi na ce amma ba'du bayan dukkan wannan bayanin da ne muku cikin wannan wa'azi shine amma ba'du to ku sani fa fa inna khayral hadisi maganar da ta fi kowace magana kitabullah maganar littafin Allah maganar alqur'ani ba da maganar qur'ani da wani aka ce maka ga abin da Allah ce cikin Qur'ani kaka ce ai kuma wani ya ce kaza ko malam wani ya ce kaza ko shi shi wani ya ce kaza ya za a ja maka har qur'ani a fassara maka da fassarar da ka tabbata ingantaccen fassara ce fassara ce ta magabata kuma ka komo ka dauko magana wani ka ce ai to kuma malam wani ya ce kaza bayan ko magana Allah ta fi ko wuce magana ba hada ta da wani abu Allah ce abu kaza bai da kyau ka dauko magana wani ya ce yana da kyau in Allah ce abu kaza haramun ne ka ka ɗauko magana wani ya ce wannan abu yana da kyau ana samun amfani shi magana Allah ta fi magana kowa magana Allah ita ce fiyayyen magana da tafi duk in Allah ce abu shi kenan bawa kawo wani ya ce kaza wa khairal huda kuma hanya wadda tafi mutum ya rayu akan ta yi addini akan ta huda Muhammadu sallallahu hanyar wanzu Allah sallallahu alaihi ce ga hanyar da annabi ya bi wajen addini to ta fi duk wata hanyar da wani malami zai ko wani shehi zai bi ka bar duk hanyar wani wanda ya rayu akan addini akanta. ta ya baka wani wurdi ya baka wani abu tsaya ga wannan da annabi ya rayu a kanta ita ce ta fita kowa ita ta fita kowa sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdathatuha mafi sharrin al'amurra abinda aka kirkira aka sa cikin addini shi mafi sharri wa kullu bid'ati dalala kuma abinda aka kirkira aka sa cikin addini shine bid'a kuma ita bid'a kowace bata ce kowace bata ce a shiga wata bid'a mai kyau babu bid'a wanda za a shiga ta mai kyau to ka kowace bid'a bata ce duk wani abin da za a kirkira sa cikin addini wanda babu shi a cikin addini to bata ne bata ne kawai sun mai yakulu sannan annabi sallallahu alaihi yana cewa ana aula bi kulli mu'minin na fi kowane mu'mini min anfusihi fiye da kansa annabi sallallahu alaihi wasallam da za ka zaɓi wani abu kana so rayuwarka tana son abin da za ka yi amfani da shi annabi ya ce yana so to ya bi rayuwarka ka ba shi ka bar rayuwarka misali malamai da buga misali a ce ga abinci ka zaɓi abincin kana son ka ci kana cikin matsalar yunwa mai tsari sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma yana son wannan abinci to annabi ya fi rayuwarka ya fi kai kanka saboda ka ba shi kai kanka ka hawa saboda haka haka duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya faɗa to shikenan ya maka daɗi bai maka daɗi ba ka ba da kai babu abin da cewa ga abu annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a ce matarka tana so a ce ɗanka yana so saboda ka kawa ainihin matarka abin nan tana so ga shi annabi ya hana ka fifita ainihin matarka akan annabi ka fifita ainihin ƴaƴanka akan annabi saboda ka annabi ya fi kowa a wajen ainihin kowa a ko rayuwar kama ban ka malam annabi alaihi salatu wasalam ya ce saboda annabi ce duk mutumin da ya mutu ya bar dukiya fale a hali magadansa za a raba ma gaba dai ba abin da za a ɗauko a kawo ma annabi ko da dala wa man taraka daina amma wanda ya mutu ya bar bashi audiya an koya da ƙanana wa'anda babu abin da za su ci ko mata babu abin da za su ci annabi ce fa ilayya warakani ne zan kula da wa'annan iyalan nasa da ya bari wa alayya bashin da ya bari kuma yana kaina ni ne zan biya rawahu muslim wannan hadisi ma muslim ya rawaito shi wa irbad bin sariyah radiyallahu anhu hadisu sabiqun irbad bin sariyah akwai hadisin da ya gabata mun dun karanta muka wuce bi babil hafazati ala sunnati alhamdulillah ne zamu takaita kadan da muka samu mu da masu kallo da sauraron mu muna roƙon Allah ya tara mu ladarsa kuskure wanda muka yi muna roƙon Allah ya gafarta mana ya shafe kurakurai da zuga ta masu kallon da sauraron mu Allah ya yi mu musulmi na Falastini bala'in da suke ciki da musibar da suke ciki Allah ya yi musu kawo musu sauki